Eh. na da karatun da ya gabata idan ba a manta ba a muna sharhantar a wannan baiti na amantu bil qur'ani ashratu kutubihi bal laysa makhluqan wala fi rasbihi naqasun wa in ayatu fakimat bihi wa aqulu fil qur'ani ma ja'atuhu ayatuhu fa huwa al qadim al munzal mana nayi imani da al matsayin ashrafi kutubi mafi daraja da kimar littattafan Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar a ban ƙasa wanda idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani game da yadda alƙur'ani ya fifici dukkanin wani a littafi da yake a tsawon an saukar da shi daga sama da kuma al'amura da aka ƙirƙira wa Allah subhanahu wa ta'ala aka ce shi ya saukar da su alhalin kuma bai wahayin su ba a bayan ƙasa game da muka bayani sannan mun yi bayani game da a wa'insu tsaraka da wa'insu suke ganin cewa sun fifici dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sun fifici littafin Allah ta fuskar matsayi da komai a yadda muka yi bayanin a wasu a'ida ta hadu suna wani jama'a game da irin waɗannan ra'ayika din yadda suka fifici a abin da ya shafi a sai da alkur'ani ya fifice su wato abu ta ahlus sunnawar jama'a da yau insha Allah ta'ala za mu kalli a wannan magana ta wata mahanga ta cewa da aka ce amantu bil qur'ani ashraka kutubi wannan gaba tana bayani ne game da ɗaya da tasirin kudurin imani shine imani da littafan da Allah ta'ala ya saukar kuma wannan matsala za ta shiga ɗaya daga cikin abawa ko a asam na tauhidi da ake da su abu sananne cewa tauhidi mai da malamai suke yawan faɗa cewa ya rabu gida uku ko tauhidul uluhiyya da akwai tauhidul rububiyya da kuma tauhid na al'asma asma wa sifat akwai babban malami a na musulunci Sheikh eh, a shaka abubakar mahmudu gumi allah ya masa rahama na sha jinsa a cikin shi yana da harin cewa tauhidi ya rabu gida hudu ne bisa ga dalilai da ya dogara da wanda ya ce tauhidi tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wasu sifat to kuma zai ce wato an tauhidul kitab ko lafazi da ya kama da haka zan iya tunawa Mana yana magana cewa dole sai an samu tauhidi ta fuskar a a wato ɗayanta saƙo risala ɗayanta saƙo na wahayi yadda babu wani abu da yake saɓanin wahayin da aka sauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin duk abin da yake ba wannan ba to kamar kayi shirka da shi da cikin addini wannan ijtihadin sa ne Allah ta'ala ya masa rahama wanda kuma ijtihadi ne wanda yake wato karɓaɗɗe za a iya karɓarsa bisa ga dogaro da wasu dalilai ta dole sai mumini ya ji cewa ba ta inda zai karɓi addininsa da ibadarsa sai ta hanyar annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta hanyar hasken wahayi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan babin wato wato aka samu rikici da yawa sosai tsakanin ahadu suna da wanda suke ba ahadu suna wa jama'a mutane da yawa da cikin ƙungiyoyi na bida'a suna ganin cewa lalle lalle sai sun karya wannan kofar ta cewa eh, wato wato kwaɗe za karɓa addini ne ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa akwai waɗansu hanyoyi da za su iya karɓar wahayi ko za a iya musu wahayi kamar da muka yi bayani da kuma a yau insha Allah za mu kalli a ah, ra'ayikan shi'a game da wato ɗayantar wahayi ko cewa alƙur'ani shin kaɗai shi suka dogara da shi addini ko ko suna da wasu biye-biye da suke da su a cikin aƙaidinsu a haƙiƙa shi'a suna da ra'ayoyi masu tarin yawa game da cewa su a ƙida su ba kaɗai ƙur'ani ba ne suna da wasu littattafai da su ma aka yi wahayi wannan saɓani wannan aƙida tana cin karo da ƙari na ahlus sunna wani jama'a akan cewa wahayi ce dai wahayin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wahayin da yake mai sunan alƙur'ani da kuma sunna da ake sauko manzon Allah sallallahu alaihi wanda mutum ba zai zama to cikakken musulmi ba gangariya sai ya tabbatar da wannan abu ta aqida su cewa alqur'ani shi kadai Allah ta'ala ya sauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake tilawar sa ake wahayin sa sai kuma sunna da Allah ta'ala saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunce hukunce wanda suke ba alqur'ani ba wanda abu ne wanda yake tabbatacce a cikin addinin musulunci a su shi'a suna da ita ƙarin cewa a rukunin imani na uku din nan da ake magana shine kai imani da tafan da Allah ta'ala ya saukar a cikin a Qur'ani to suna ganin cewa akan cewa Allah subhanahu ta'ala ya saukar da waɗansu littattafai da za mu kawo su yanzu nan bayan alƙur'ani an saukar da waɗansu littattafai a bayan ƙasa shi a sa da wanda ya ci kada wanda kaga sun saba wa tauhidin risala kenan tauhidin risala shine ka ɗayanta risalar da aka sakon manzo Allah sallam babu kai ba rage babu wani wahayi da aka yi bayan alqur'ani da sunna ke tauhidul risala kada ta risalar manzo Allah sallam shi ne abin da Sheikh Ahmad eh, Abubakar Mahmud Gumi yake da tafi akai ta tauhidi gida hudu ne akwai tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifat tauhidul risala shi ne nan hudu wannan ittihadin su ne kuma ittihadi ne wanda ya karɓaɓɓe kamar da na faɗa a baya to shi ya suna da wannan itikadin cewa akwai waɗansu littafai da aka saukar daga cikinsu akwai mushafu ali wai mushafin ali radiyallahu anhu suna ganin akwai wani mushafi da aka mai da aka saukar mai suna mushafu ali yau kamar yadda wato babban malamin su mai suna ku'i ya faɗa a cikin littafinsa mai suna albayan fi tafsirul qur'an a cikin safaha ta 223 yake faɗa cewa a inna wujuda mushafi amirul mu'minin alaihi salam يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه وتسالم العلماء الأعلام على وجوده aghlana ala takallufi li isbati yake cewa hakika tabbatar da mushafin amirul mu'minin shine ali bin abi talib wato samuwarsa shi wannan mushafin nasa wato yana da bambanci da alqur'ani wanda yake saman mai dinnan da ake gani ta fuskar jeruwar surorinsa shi mushafin sayyidina ali ya saba alqur'ani ta fuskar jerin gwanin surori da da suke a tsare a cikin alqur'ani mimma la bi shakku fihi ta yadda ba zai yi ma wani in shakka akan ingancin wannan musafin na sayyidina ali ba ko malamai wai ga baki da sun sallama manyan malamai na duniya sun sallama a ba samu wasa da wannan sallama da malamai suka yi hakan ya wadatar da mu barin sai mun kallafa kan mu wajen tabbatar da ingancin sa ta kawo dalilai wajen tabbatar da shi wannan ma kawai ya isa a tabbatar da abu wata ƙato ƙarya ko aka faɗi don malamin musulunci duk sun tabbatar da wannan wannan ƙaryar ce ba wanda ya tabbatar da wannan sai su haka da daga cikin abin da suke faɗa cewa a ah, kan cewa mala'ika jibril Wa yana yi wa wato manzara salama wahayi na wannan ƙura'anin sai na alishi kuma sai na ɗin yana rubutawa yana ta dotin mana wannan nasa ne shi kaɗai da aka shi kaɗai aka ce ya rubuta sai ya killasa kayansa shi kenan kuma sahabbai ba nasu bane nasa ne wannan yau abin da suke cewa cewa Allah sallama ya kira sayyidina ali sai ya kira cewa a zo masa da wani daftari wani littafi na rubutu fa amla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallama sai dinga masa shifta yana rubuta haka haka haka haka idan ga rubuta wai ƙarshe sama su ake cewa ya kai ali ni na yi ma imla'in wato baɗinin shi wannan littafi amma shi jibrilu zai ma imla'in zahirinsa haka ne haka ne zantuka ke faɗa ya wato bayan haku ali akwai kuma mai akwai kuma kitabu ali bayan musa nan da aka sofa da su akwai kuma wani kitabu a ma mai zaman kansa a shi girmansa misulu fakzir rajuli kamar girman cinye katon mutum haka shi wannan kitabu alikin yake shi ma wahayi ne aka sofa da shi wasu ke cewa hada wallahi khattahu aliyu biyadihi wa imla'u rasulillah wai wallahi Ali ne ya rubuta da hannunsa manzo Salam ya mutu shifta wani ya faɗa a cikin basa'id darajat a cikin madallaji na ɗaya fasha ta a ɗari uku da talatin da uku a cikin wato alim babun fil a'imma wa annahu sarat ilaihim kutubu rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu da yake magana babu da yake magana akan wato a imma cewa tafan manzo da salama sun koma wajen ga baki da da komai nasa to a wannan babin ya kawo wannan magana to bayan wannan kitabu ali din akwai kuma mushafu fatima dole ba fa qur'ani fa na musulmai an kirkiro waɗansu Wai akwai mushafu fatima shi kuma ya yake wai cewa wai abu abdullah ya faɗa wato yake cewa akallafat fatimatu mushafan ma huwa ma huwa qur'an walakinahu kalamun min kalamillah anzalahu alaiha wai da fatima ta rasu ta littafi ta bar wani mushafi da ba fa qur'ani bane walakinahu kalamun min kalamillah sai dai zance ne cikin zancen Allah anzalahu alaiha da Allah ta'ala ya saukar mata الله rasulillah علي املاء من imla'in الله Allah الله عليه وسلم ne kuma rubutun sayyidina ali sai yake ce masa ga littafi an sauko na na Fadima za ka ka zo ka dauko biro takarda amma imla'i wannan nata ne ko kuma ga naka <laughs> ka ga wannan rena hankali da shi ba an faɗa ai <laughs> to ne yau shi ma haka ya kawo wannan littafin a cikin basa'id darajat ya kawo wannan magana a cikin basa'id darajat wato man a cikin mujalladi na daya a safa ta 315 a cikin babun fil a'imma eh, yawwa yake magana akan a'imma annahum uqul zafara wal jami'a wa mushaf fatima cewa an ba su wani littafi zafar da kuma al jami'a da kuma mushaf fatima sannan kuma magana ta zo a cikin bihar al a cikin majalladi na 26 safha ta 41 zuwa 42 yawa a cikin babi na babu eh, jihati ulumihim alaihi salam wa ma indahum min al kutubi haka da har zuwa ƙarshe haka na kuma sun ƙara ƙirƙirar wata magana suke cewa mushafun fihi misul qur'anikum hadha thalatha marrat ta wai mushafun na na Fatima din ya nika qur'anin nan uku qur'anin mu ya ninka eh, shi mushaf Fatima ya ninka shi eh, har sau uku ya ninka shi har sau uku yau ta fuskar girma da yawa ba ya ninka shi har uku wallahi ba fihi min min qur'anikum harfun wahid wallahi yau babu harafi daya da yake cikin qur'anin ku qur'anin ku ku musulmai ba harafi daya ba da bambanci <laughs> na'am da banda ba yau to shi su suka sani su suka sani <laughs> a ce babu harafi ko daya wani ba ala ita ba ita wai ba <laughs> ba da alifin ba amar rubuta da wake da ya eh, hatu ka gani <laughs> eh abu to nan abu fasara za a iya musu maybe wajen wajen ta'awili za a iya ta maybe audu suke nufi ko audu kamar da wancan hadisin ko a cewa an saka da qur'ani ne ala sab'ata ahrufi ta irin wannan wani zai iya dauka zai iya dauka haka yau sun faɗi wannan magana a cikin usul kafi cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da ɗaya zuwa saba'in da biyu a cikin kitabul hujja ko babu fi zikiru sahifa wal zafar wal jami'a wa mushafu fatima eh, haka na kuma sun kawo ta magana da take abu ta kamar rusa wannan magana ko take cin karo da wannan magana da suka faɗa ce ta mushafu ma din nan ma fi shay'un min kitabillah wa inna ma huwa shay'un ulqiya alaiha ba'da mauti abiha sallallahu alaihi ma wa ala auladihi ma to sai shi wannan musa fatima din nan ma fi shay'un min kitabillah babu wani abu da yake cikin littafin Allah da yake a cikin littafin nata wa inna ma huwa shay'un ulqiya alaiha ba'da mauti abiha ai wani littafi ne aka jefo mata shi bayan mutuwar mahaifinta can an ce mahaifin aka masa wayi isa sanna ali imatu shifta aka yi mata gida ko nan kuma an ce a jefo mata aka yi bayan mutuwar babanta kaga an samu tuka da warara daman karya mutum zai faɗe ta sai ya shirya ko yawwa yau haka na shi kasa ni haka ya faɗa a cikin littafin sa basairar darajatul kubra ko sun mujalladi na ɗaya a safha ta 321 sun eh, babun fil a'imma wa annam uqdul zafara wal jami'a wa musaf fatima kana kuma ya zo a cikin bihal anwar sun madalladi na 26 safha ta 48 sun babi na zihatu ulumihim amma indahum min kutubi abin da suke faɗa suke cewa a a cikin wannan hadisin da aka faɗa ɗin nan na cewa a an jefa mata littafin nata bayan bayan mutuwar mahaifinta alaihi salam a kan cewa wai cewa wato mala'ika jibril kana ya ati ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam li fatima bi anba'il ghaib ta mala'ika jibril yana zuwa wajen nan bayan mutuwar mahaifinta da labaran gaibi yana sauka a wajenta bi anba'il ghaib wa yaqumu amirul mu'minin bi amirul mu'minin ga mala'ika jibrilu ga ranar fatima ga sunna ali yana faɗa yana ta rubuta yana eh, rubuta haka haka haka to sai an zo yana ta gaya masa labaran gaibi shi ko sana alimai yana rubuta wa hadha huwa fadu a wannan shi shine mushafu fadu Jesu. haka da haka da haka ta yin maganganu wanda ke sun wuce hankali ko haka na yazo a a tafin kashful asirar cin safha ta 143 suke cewa an karɓo daga abi basir a rasulullah sallallahu fi hadisin tsawil thumma eh, thumma asal wahayu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal a cikin hadisi mai tsawo sai aka zo gabar da ake cewa cewa hayi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi sai manzo sallallahu alaihi yake cewa sa'ala sa'ilun bi azabi waqi' li kafirina bi wilayati ali laysa lahu dafi' min Allah bil ma'ari <laughs> qala ah, qultu du'iltu fidaka inna naqra'uha hakaza yawa fansar raina gare ka muna karanta ta a yadda muke karanta ta faqala haka ta wallahi da zalabi ha jibril ala muhammad kai dakata wallahi haka jibril ya saukar da ita an samu suwasuwa ita wajen hada qur'ani ko wa hadha huwa wallahi musbatun fi mushaf fatima wallahi haka yake a cikin tafin fatima mushaf fatima haka aya take amma su sun canza a cikin qur'anin a san kuma an ce ba alaka tsakanin wani qur'anin da wancan ko dan ko an ba an haka yake a cikin musamman musawu fatima kaga tuka da warwara an ta ba ma harafi ko ɗaya to kuma gashi an samu an samu ayoyi ko ne ka kuli na bi wala ta ali sai sa lahu dafa to kaji su maganar mulki ce addinin su maganar mulki an hana sai na ali mulki shine kadai a wannan hayaniyar a dalilin haka ne aka ba tauhidi aka ɓata risalar an gane aka ɓata annabtar aka ɓata komai komai sun ruka a kan wannan maganar wadda sai ya ali shi bai da za a kan filafa sun abubakar da umar da hukumar an gane balma aminansa ne bai da matsala da su ya kama matsala ba ce a gurinsa dan abubakar ya riga ya fi ko umar shi bai da matsala da wannan kuma ba su da matsala da shi da kowai tsabar a ɓata addini da aka shigo da abin aka wata banza fasara wai ai gashi a cewa sun masa ƙwace da shi da ‘ya’yansa mulkin sa ne shi zai yi za kaza addinin sun ai ba siyasa ba addini ne ibada ko ki sa babban abin da wasu san me yi sai ki sa afa Abubakar ko ida mutane ibada a nuna ma muhimmancin addini na ibada ne ma magana mulki ake ba sa suka ce sabon suka ce mun amince wanda manzo Salama ya amintar mana addinin mu a hannunsa ka shi zai mana mulkin duniyar haka suka faɗa kowa ya baya hasan da alishi shi ma yayi baya an huta ma an kwace masa miki an nika wannan shi zan wannan karerayin da suke saba wanda ba a yi ba kwata kwata ba ne tatsuniya ce haka da daga cikin abin da suke faɗa a cewa akwai wani littafi da aka sauko manzon salama kafin wafatinsa yau kamar da kulai ne yake faɗa yake cewa a wa yake cewa annallaha عز وجل أنزل على نبيه كتابا قبل وفاته وألا تعالى يسوق الدوان للتاتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ya Muhammad. hadhihi wasiyatuka ila nudabati min ahlika ya muhammad wannan shine wasiyar ka fa da zaka bari da zaka bar wa zababu daga cikin ahalinka qala nudabatu ya ya to wa ake nufi da nudaba a cikin ahalina ya kai jibril da aka aiko ka fa qala sai malaika jibril Aliyu bin abi waladu ali dan abin alif da 'ya'yansa su zababbin. zababbun haka wannan wahayin da aka yi ma na ƙarshe ɗin na extra ɗin nan to nasu sai ka sai ka ba su kayan wannan sai a rubuta sai a ba su wannan wahayin su haka za ka ta zan maganganu kala kala haka zaka ta ciki akwai wani wahayin shi ma da aka yi suna lauhu fatima lauhu fatima mana allan fatima lauhu fatima abu sa'ida su cewa wannan littafi ne da yake an saukar da shi daga wajen Allah mala'iku suka sauka mala'ika jibril ya saukar da shi gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallam shi kuma sai ya bawa na Fatima kyautar sa yace ga shi wannan naki ne sunan sa lauhu fadi wannan naki ne yanzu suka ce wai ruwaya ta zo daga abin nasir a ah, Abu Basir akan cewa anna aba abdullah sa'ala jabir bin abdullah allahu fatima cewa abu abdullah wa ya tambayi a wato jabir bin abdullah game da laufin fatima فقال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة sai Jabir bin Abdullah yake cewa ina rantsuwa da Allah ni na shiga wajen mahaifiyarka Fatima wato a lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi kafin wafatinsa wato na dai mata barka lokacin da ta haifi al-Husayn a lokacin kawai sai na ga cewa a sai na ga wani allo a hannunta wa ra'aytu fi yadayha lawhan akhdar sai na ga wani allo kore a hannunta zanantu annahu min zumarrat wa ra'aytu fihi kitaban abyad a cikin wannan koren allon sai na ga wani rubutu fari Yawwa shubaha launin shams hasken wannan farin rubutun ya kama da hasken rana ga koren allo ga farin rubutu kama hasken rana saboda haske awa abu hannun na na faɗi a cikin yake a cikin wannan allon suke cewa fi anna Allah qala a cikin wannan allah akwai cewa wai Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وصفيه وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين إني لم أبعث نبيا wato wannan shi da abin da yake cikin Allah shi zaɓi ruwa Allah ya gani ya ga abin da yake to gashi nan والله المستعان والله المستعان wai a cikin cewa Allah ta'ala bai wani annabi ba da ya cika masa rayuwarsa wan qabas muddatuhu illa ja'alat eh, illa ja'altu lahu wasiyan wai babu wani annabi da Allah ta da Allah ta'ala ya aiko shi fa cika rasuwarsa wato Allah ta'ala ya sanya masa wasi wanda zai wasiti wanda zai gaje shi kaga aqida ta shigo ko ana magana wahayi na da tilawar ibada an shigo da magana mulki wai ba shi Allah ta'ala ya sanya masa yana da wasi wanda in in ya yawa fati zai zai gaje babu wani annabi da Allah ta'ala ya kufa sai yana da wannan kuma sai a ce annabi bai da shi <laughs> <laughs> yawan shi ne a tafiye ta wa in ni fabbaltu ka alal anbiya wa fabbaltu wa fihi ka alal awsiya wa akramtuka bi eh, shiblaika wa sibtaika hasan wa husain wa ja'altu hasanan ma'dana ilmi ba'da inqida'i muddati abi wa ja'altu husainan khazina wa hayy <laughs> ya haka da ta ikita wa fi akhiri qala abu eh, basir law lam tasma fi dahrika illa hadha alhadith lakafa ai game da tabbatar da lawu fatima da ba za ka taba jin wani hadisi ba sai wannan da ya isan maka wajen tabbatar da samuwar lawu fatima yawa a fasulhu illa an ahalika wato wannan magana ka sai dai in ahalinka ne a gida ya gaya musu gaskiyar abu amma an ka faɗa za a samu matsala sai eh, ahalin ta za a ga musu wannan gaskiya to haka da suke ta magana yau ta sai magana kuma akan mushafu fadima shi ma bayan falawu fadima bayan kaza ka da aka fara akwai wani wani tafin shi ma sunan sa mai eh, sahifatu fadima mun yi magana akan mushafu fadima akwai kuma sahifatu sahifatu fadima shi ma wani tafin za a ƙara kufar da shi yau kisa an abi abdullah jabir ala da kartu ala maulati fatima binta rasulillah li uhanni'uha bi mauludi hal husayn jabir abdullah yake cewa na ƙara shiga wajen a wato maulata wato fatima binta rasulillah li uhanni'uha bi mauludi hal husayn wato mata barkar wadanta husayn da ta haifa fa'iza biya dai ha sahifatun bai ba min durwa sai ga shi a hannunta akwai takarda fara min durwatin faƙultu da ha ya sayi da nisa ma haɗin sahifatun lati a raha biya dai ha a ma'aki wasu takarda ce nake ganin ki a hannun eh, hannunki fiya asma'ul a'immatu min waladi eh wannan takaddara wato a cikin ta ne akwai list din wato al'a'imma akwai list din shugabanni daga cikin ƴaƴana za zo su mulki <laughs> kaga magana mulki <laughs> min waladi a qultu laha ni da anzura fiha sai za su ila zuwa ake ta abani ya sai da abani in gani in ganin su din da Allah ya wahayi abani <laughs> list din da gani qalat ya jabir laulan na nahayu da kuntu af'al ba da ban hani da Allah ya yi ba akan cewa kada in ba kowa da sai in ba ka gani amma ina Allah ya hana wahayi ne lakinnahu qad nuhiya an yamassaha illa biyu. an hana kada kowa ya taba takaddar da aka yi wahayinta fa sai annabi ko wasiyin annabi au ahalin baitu nabi ko ahalin gidan annabi su mutum uku aka ce sa amma wanda yake ba na wasa da yaƙuri yau an faɗi wannan magana a cikin littafin oyunul akbar ko yau na wato an arriba ko oyunul akbarin riba a cikin babi na mai suna annususu ala riba alaihi salam bil a'imma fi jumlatul a'imma al-isna ashar ko a cikin mujallabi na ɗaya shafi na saba'in aka wannan magana haka na kuma akwai wani wahayin shi ma da suna al'isna ashar sahifa al'isna ashar sahifa shi ma wahayin ne aka yi ta ce akan sauye manzala salama ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala an zala alayya suna ashara khataman wasu na ta yi ashara sahifa wa cewa wa manzon sallam ya ce Allah ta'ala ya saukan mun zobe dai dai dai har goma sha biyu sannan kuma Allah ta'ala ya saukan mun takardu dai dai dai har guda goma sha biyu yau sai zama so cewa a cikin wani takardar akwai sunan dukkanin wato an wani imani a kan wannan zoben kan kowane zobe akwai sunan wa imamansu gobaran nan guda sha biyu ba halimamansu guda sha biyu ba to akan kowane zabe akwai sunan wannan imam din akai wa sifatuhu fi sahifatiya akan wannan takarda kuma akwai siffarsa akwai adireshinsa da bayanansa ga kuma zobe nasa ko duk Allah ya wahayi an kowane imam akwai takarda take dauke da bayanai a kansa ko an gane kamar CV ko sai gashi sannan kuma ga zobe ga ga zobe ga sunan ka ga mulki ya haɗu ko da wancan suka kwace ko tafai suka kwace kaga ga nassun ma du ga sunan zobe buga ma aka aiko haka guda goma sha biyu kowa a bashi har wani ba a haifa ba a ajiye masa abai bai <laughs> da yake babu shi ma shi ma da nasa haka na akwai kuma sufufu aliyin akwai sufufu aliyin akwai sahifas fatima akwai fadima fatima akwai kuma suhufu ali an ga suhufu ibrahim musa ko <coughs> to kuma bayan suhufu ibrahim musa akwai kuma suhufu ali <coughs> yawwa suke cewa shi wannan littafin fiha tiso ashirin sahifa a cikin littafin akwai wa takardu goma sha tara qad habaha aw qabaha rasulullah sallallahu alaihi inda a'immatihi manzo ya bada da ita kyauta ko ya koye ta ga wasu argali mamai ko nasu ko yau suka ce wato an abu alaihi salam ya ce فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن عندي لصحيفة فيها تسعة عشر صحيفة qad habaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wata na ali ya ce inna indi la sahifatun tabbas a gurina a wani littafi fiha tis'atu ashara sahifa a cikin wani safin akwai page ɗaya ɗaya har goma sha tara qad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kyautarsa ya ba mu ice wannan namu ne yau ya faɗi wannan magana sun kawo magana a cikin basairin darajatul kubra ko mujalladi na ɗaya safa ta hudu a cikin babun fil a'imma ana immatuhum ana indahum as-sahifa al-jami'a imla'u rasulullah sallallahu wa khatta alaihi wa khatta alaihi sallallahu alaihi hima biyadihi ko wa hiya 70 dira'an haka ya zo a cikin bihar al-anwar a sun madallaji na 26 shafi na 24 yau haka na kuma akwai wani wahayi shi ma bai suna sahifatu bu'abatu sai sahifatu bu'abatu sai ta ce wai abu abdallah ya ce kana fi bu'abati sai fi aliyin sahifatun sagira wai ma'ana a cikin a cikin gidan takobin sai zina ali akwai wai wata sahifa wata takarda ƙarama. wa anna aliyan alaihi salam da ibnahu al-hasan alaihi salam fa dafa'a ilai cewa wai sai zina ali ya kira ɗansa al-hasan sai ya miƙa masa wannan takobin wadda fa ilaihi sikinan sai miƙa masa wuƙa, wa qalahu ittaha buɗe fara buɗe wannan takobin walan yastati an yaftaha sai ya kasa iya zara wannan takobin fa fataha halahu sai zana alin sai karba sai bude masa ثم قال له اقرا sai masa karanta wannan takaddar faqara al-hasan al-alif wal wa sin wa harfan ثم قواها ودفعها الى ابنه الحسين sai rufe takardar sai ya kada miga sunna falam yaqdir ala an yaftaha shi bai iya buɗewa ba fa fataha halahu thumma qala hu ikra ya bunu sai ya bude masa ce ya ɗana faranta mana a fa qara'aha kama qara'a al-hasan sai ƙara karanta kamar da Alhassan hasan wansa ya karanta sai ƙara rufewa dai sai miƙa wa ƙaninsu, da suna ibn hanafiya ko yace shi ma ya buɗe. bude falam yaqdir an yaftaha bai iya buɗewa ba fa fataha halahu ali sai suna ali ya buɗe masa fa qala lahu iqra falam yastakhrij minha shay'an fa aqadaha ali wa qawaha thumma allaqaha min du'abati sayy qala qultu li abi abdullah fa ayu shay'in kana fi tilka sahifa me a cikin wannan sahifa din a cikin wannan abu a cikin wannan a cikin wannan takaddar qala hiya al ahrufu allati yuftahu kullu harfin alf harf waɗansu harafai ne da duk harafi guda ɗaya ake buɗe harafai dubu da shi harafi ɗaya ne ba kanta an ce alif wal ba wal sin wal lam ba da sanna al wa alafan da da da abin da suka karanta alhasan wasan da suka karanta ba shi alif in karanta shi in suka karanta shi to akwai harafai guda dubu da za a buɗe su da alif guda ɗaya haka na ba'un ita ma a cikin wani takardar an gane akwai harafai dubu su ma da suke a bayan wannan bawon ɗin haka na sirrin ita ma haka na lamu haka na dukkanin harfan da suke abu ne ko wani zance ne an gane ai ai shi an kana zare na hankali da da shiri ta ta hankali yau أبو abu qala abdu abu abdullah alayhi salam afama farada minha illa harfan ila sa'a ma'ana wai ba harafan da duk harafan nan gabaki da guda wannan da aka ambata ba a fitar da kowane harafi da ila harafai biyu kada aka fitar da su ba a ƙara fitar da wani harafi ba har zuwa sashen alƙiyama harafai biyu aka iya bayyanawa a duniya me bi suna wannan uh, dukkanin ilimai da fannoni da ake ake da su me bi wannan harafan ne guda ke nufi haka da kasar abin da aka musu waye akwai al-zafarul abyad wal zafarul ahmar yau kame da kulaini ya faɗa a cikin littafin sa usulul kafi a cikin kitabul hujja wato ike cewa تكت عن الحسين بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عند الجفر الأبيض ممتاز الجفر الأبيض قال قلت فأي شيء فيه ميك أسن الجفر الأبيض لنا قال زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة شنو أبن لك سين الجفر الأبيض وأنا نتفل دا ألا تعالى سوكر وأن سوريا السين الجفر الأبيض وإن الجفر الأحمر تقرأت لا دا الجفر الأحمر قال قلت فأي شيء في الجفر الأحمر ما السين الجفر الأحمر قال الصلاح تتش وتقو بين السين الجفر الأحمر wa zalika ma yuftahu Lidam, wannan littafin kowane takobin ana buɗe ta ne domin a zubar da jini yabtahu sahibu sayfi lil qatl da ma takobi zai buɗe wannan lil qatl domin kisa daman sun faɗa aiko cewa in mahadi ya zo zai rama a halin baiti ko zai kaza zai zubar da jini zai kaza wannan ta'addancin wanda kwata kwata mahadida wannan musulmai ba an ga basi kama ba ko to abin da suka ce kenan cewa zai zo irashin mutunci zai kaza zai kaza zai nasu fa ba namu ba za ka sa cewa ya mahadi ya mahadi in suka ji wuta ko a abuja su ta ya mahadi to ga ma na izo ile koko izo ya taimake su to wannan shine yau haka na kuma da gaske akwai akwai sahifatun namus akwai sahifatun namus shi ma littafi akwai kuma sahifatul abita shi ma littafi akwai kuma aljami'a shi ma littafi abu za ku littafai ne da yawa wanda aka yi wahayi wannan mai suna munakabar alƙur'ani da ita ne na musulmai ko da muka ce amantu bil qur'ani ashrafi kutubi mu alu suna mun imanin da alqur'ani a matsayin shine mafi fitil safan da Allah ta'ala ya soka shine tauhidur risala tauhidi da yake kadaita wato risalan manzon Allah sallallahu alaihi babu kada ka hada ta da komai amma su sun har hada ta da wadansu littattafai da yawa akalla sun fi wajen goma sha uku goma sha uku a ga wannan kawai an rairayo maganganin ne an kawo ku wanda shirmansu da ya waye ce yana da tarin yawa shirme da su masu tarin yawa sosai illa abinda za mu suka bayanin da shi cewa shi ne daga cin abin da suke faɗa game da alƙur'ani cewa a wato ahalus suna wani jama'a ko ka dukkanin musulmai ma ki ɗaya sun raba alƙur'ani an gane wato Alƙur'ani kamar Hassan ne da Husaini wai idan suke faɗa an gane alqur'ani kamar Hassan ne da Husaini to waye Husainin su sune ahlul bait Alƙur'ani ga ahlul bait abu ne guda biyu da in baka yi da ɗaya ba to kana da matsala an gane haka suke wanda a garin na an faɗi wannan a filin mushi an faɗa a cikin azumi akalla shekara biyu baya ko abin da ya kama da haka wanda na yi na yi mahabara na gabatar da kamar amsa kan haka shekara biyu da ta gabata a cikin jerin gwanon laftoci na allura ta suno garma ina ga zama na sha biyu in ba manta ba shekara biyu da ta gabata na rawar wannan shubaha, ina ga babu laifi a ɗan an ba faɗi wa'insu wa'insu gaɓoɓi da suke da alaƙa da wannan domin mu haɗa wato gababin maganar ko suka faɗa suke cewa ai hadisi ya inganta a cikin sahihi muslim da kuma sauran littafai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zo a cikin hadisin Zaid bin Arqam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wa ya nemi kuɗi ba a wani guri mai suna kuma an gane ko ausarwa a ce gabiru kum ko baina makkata wal madina fa hamidallah wa asna alaihi wa wa'aza wa zakkara thumma qala amma ba'd ala ya ayyuhan nas inma ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa udiba muslim ya tsaya ya musu kutuba ya musu wa'azi ya goda da Allah ya musu wa'azi ƙarshe yake cewa amma ba'ad ya ku mutane hakika ni ɗan adam ne da Allah ta'ala ya aiko ni amma watsan aiken Allah ya kusa zuwa gare ni na amsa masa ba ya ishara zuwa ga wafatin da zai suke cewa amma zan ban muku wa ana tarikum fikum zan ban muku ababe masu nauyi guda biyu awwaluhuma na farko abu mai nauyi shine na farko kitabullah shine littafin Allah fihi al-huda wan nur a cikin alqur'ani akwai shiriya da haske fakhudhu bi kitabillah wa samsiku bi da ku riko da littafin Allah an gane ku riko da shi kuma ku ku rike shi gamgam ya kudartar a game da littafin Allah sannan yake cewa wa ahlu baiti abu na biyu shine ahlul baiti abu mai nauyi na biyu na sifan na biyu shine wa ahlu baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti ko uku ina tuna muku Allah game da ahalin gidana ina tuna muku Allah game da ahalin gidana Nabi sallallahu ya ba wasiya na wasu abubuwa nauya ya guda biyu mana kula da su abu ne wanda yake mai nauyi kuma muhimmi a rayuwar mumini mutum ya kula da alƙur'ani i riko da shi an gane wannan za mu fassara fassara irin tamu mu musulmai ala suna wani jama'a bisa ga dogon da abinda musulmi ya fara a cikin hadisi cewa ai riko da alƙur'ani ko ai riko da shi ƙur'ani a cikinsa akwai shiriya da haske ko wannan shi man salama ishe a yi riko da shi domin shirya ko sai kuma yi e wasisi da mai ɗaya mai nauyi shine a halin gidansa mana wato wasu suna da hatsari ga wanda ya saba musu saba musu wanda ya saba alfarmar domin alfarmar manzon salama yake taɓawa an gane saboda kusancin su kusanci na jini an gane da suke da manzon sallam sawa'un matansa ne 'ya'yansa ne da 'yan uwansa sai yake wasiya akan akiya a farmar suna da matsayi mana ba dai suke da kowane musulmi ba wannan shine matsayin mu kaga nan sai shi a suke mummunan fassara suke ta ana nufin wato wa alqur'ani da ahlul baiti a matsayin tagwaye ne guda biyu dole a yi imani da su zamanto kamar yadda alqur'ani yake ma'asumun anil khata' katangagge ne game da samun kuskure to haka su ma ma'asumai ne ba sa kuskure an gane magana su kamar nassin alkur'ani an gane a wannan ganin aka faɗa aka faɗa abin da ba ya fi haka na ina kama da hikayar a idace sannan kuma bita da bayani Abu bisa ne ke raya cewa musulmai yanzu a duniya sun raba tsakanin wa'annan tagwayen guda biyu sun yi imani da qur'ani ba su imani da ahlul bait ba shi sa alqur'ani baya aiki ko bai da tasiri a tsakanin musulmai saboda wai ai sun raba musulmai sun raba tsakanin alqur'ani da ahlul bait ma'ana musulmai sai da ƙur'ani ba sai da ahlul bait ba wanda kaga magana ce ta ƙarya ba wanda mu da ahlul sunna muna da alqur'ani muna da ahlul bait muna son su ko bama mun darasu suka kan ahlul baiti da suka gabata ko akalla mun darasu wajen hudu zuwa biyar game da ahlul baiti nan muka bayani da haka mu ne masoya ahlul baiti da haka wai ahal suna su raba tsakanin ahlul baiti da qur'ani isa qur'ani baya aiki tsakanin musulmi sai ya kawo waɗansu ayoyi a matsayin kafa misali da yake nuna ma cewa qur'ani baya aiki inda yana aiki aida da waɗannan ayoyin za a ga tasirin sa a rayuwar mu ta yau da kullum na qur'ani yanzu eh, baya tasiri saboda araba tsakanin albayt da alqur'ani kuma kaga wanda akida ta wata kici shirme daga cikin ayoyin da ya kawo a cikin surutan da ya yi a cikin azumi a takaice wa suke cewa wa subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Ana ta'ala yake ta qad khalat min qablikum sunanun fasuru fil abi fanzuru kayfa kana bayanun wa huda wa mau'izatul wa la tahinu wa la tahzanu wa antum alauna in kuntum mu'minin ko nan Allah ta'ala ya cewa wa la tahinu wa la tahzanu wadda kada ku samu rauni kada ku ta kai wa an tumu al'alau in kuntu mu'minin ku ne maɗaukaka ku musulmai ku mu'mine ku ne maɗaukaka a bayan ƙasa yau wannan aya tana aiki ba ta aiki a tsakanin musulmai wai ai yau musulman duniya ai suna makaskanta ko to ka yake nan qur'ani ba aiki da qur'ani yana aiki da har yau musulmai ne mai a sama to wannan azabar da ake musulmai a ƙasashe ake wahalar da su kaga suna cikin kaskanci to kuma Allah ta'ala cewa antumul a'launa me yasa qur'ani baya aiki saboda ba a san ahlul baiti shi yasa qur'ani baya aiki kaga wannan wannan arawai sanin cewa qur'anin baya tasiri me yana tasiri saboda ba a san ahlul baiti araba tsakanin araba tsakanin tagwaye guda biyu kaga wannan ƙarya ce don wanda mun yi raddin wannan gabar ita ma a mu da suka gabata abinda muka faɗa a cewa shine Ah. in kana magana akan akan wannan gabar ai nan sai kuma zuwa sababin nuzul na ayar ko wannan ayar ta sauka ne lokacin yakin Uhud an gane lokacin da manzon Salam ya ayyada sahabbai su hau kan dutse ko kan su sauko hada ka ba har abin da ya faru ya faru suka zo suka cin suka sauko aka samu wannan aran gama ko to tala ta da yake yake rarrashin sahabbai an gane cewa kada su rauni wa antumul a'lau ku ne madaukaka in kuntum mu'minin inda ku mu'minin da gaskiya mana wannan matsalar ta same ku ba su gaba da maimaituwa za ta ba inda ku rike shar'in imani nan kidabi ne yake ga dukkanin musulmai ma na duniya gaba baki daya inda ku rike shar'in imani yau musulman duniya su rike imani da gaske ba su rike ba shi sa mai sai abin sai mi za ta sai juye duk mumin da ya rike imani da gaske ba ta za a ce mai kafirai su nasara a kan da a ce muminan su rike musuluncin su da gaske ne da duron da su ba su samu masu kasin imani da aka yi ba yi saboda wai wai sama a ce ba a san alibai ba nan ba ne ban sana mu ne ba su san alibai saban Allah shi yake gare da rauni ko shi yake gare ci baya kamar da hadisin mu da makaranta a satin da ya gabata ko cikin abubuwa guda biyar da manzon ya faɗa ko a ciki akwai mai warware alƙawarin Allah da manzon Allah mai manzon ya faɗa sai Allah ta'ala illa sallallahu alaihi ma'aduwan min ghairihim hatta ya'khudhu ba'd ma fi aydihim ma mutane ba su taba warware alkawarin Allah da manzansa ba shine a'a face Allah ta'ala ya dora abokin gabansa a kansu ƙarshe har su dinga karɓar dukiyoyinsu an gane abin da suka mallaka da dukiya na tattalin arziki na man fetur dinga zuciya suna kai wa ƙasashen su yanzu abu ne a fiji haka ne ki faru ko ba haka bane to kaga kenan ba wai aya ba ta aiki ba matsalar da ka mu'minan ne in kuntum mu'minin ba kike sharadin in kuntum mu'minin ba kaga yake nan ba nan ne. wannan da ce ta kada a ce wai e, A cewa Alƙur'ani da ta tagwaye ne wannan ba wannan magana ake lokacin to haka na daga cikin abin da ya kafa hujja da shi cewa Allah ta'ala ya ce Allah zina amanu walam yalbisu imanan da zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun an ce wa'anda suka yi imani ko ba su tudanya imaninsu da zalunci ba waɗannan su ne suke da security ko kuma su ne shiryayyu yau musulman duniya suna cikin security suna cikin aminci a garuruwansu da ƙasashensu aka ce babu ba nan wannan ayar ba ta aiki ita ma akan musulmi ƙur'ani kaga baya aiki sai ko mahadi ya zo ko <laughs> sai mahadi ya zo sai bai ƙur'ani zai aiki wallahi a fili a rediyo an sa wannan inda za mu iya tuna wannan kaga wannan jahilci ne da hauka wanda Allah ta'ala ya faɗa shi Allah zai amana walam yadda su imanin wanda suka imani ba su tudanya imanin su da zalunci me zalunci shine ashir yau musulman duniya dukkan su ne suke kan imani da istiqama da yawa sun gurɓata tawil nasu da shirkoki kala kala ko ko da irin shirkar da yake yi a cikin imanin nasa kaga me to shi samu mai aminci da da wannan da abu shafa da hidaya kaga ba wannan dole sai an sami imani gangare su na za a samu al'amru wal hidaya Su sabu mai da muke kokarin tabbatar da tauhidi da da yayi dukkan wasu shufa da suke da alaka da me abu shafa tauhidi a tabbatar da bauta ga Allah shi kadai sannan sai a samu al'amru security aminci a garuruwan musulmai amma ba ma dama ana shirka wala ba a saba samun kwanciyar hankali da aminci ba wani mutane suna addini na shirka da yadda aka dama da bid'o'i ba da za a samu al'amu ba ya ce wai ba a yadda da wata tagwayen alkur'ani wani ba nan magana ba amma a kawo ta wai ta alkur'ani wai baya aiki tsakanin mutane saboda ba abu son zuciyarsu ba a matsayinsu na shi'a wannan ba haka ne. haka na daga cikin abin da ifa da ake ta ai Allah ta'ala ya ce wa mai ta'ala ya ta'ala wa ko ko sarzuqu min haythu la yahtasib wa tawakka ala Allah fa huwa hasbi Allah wa ni'mal wa'd to ai nan shi musulmai suna samun mafita a rayuwarsu yanzu suna samun arzikin da suke so ba ya samu da Qur'ani ba ya aiki <laughs> wanda abin da Allah yake cewa mai taqillahi da Allah makhraja wanda ya tsoron Allah zai sa masa mafita shi musulmi suna jin tsoron Allah yadda ya kamata eh ba su tsoron Allah yadda ya kamata ba kowa ne mai tsoron Allah bai yanzu da ka taya zaka samu taya za musulmi su samu mafita game da halin da suke amma su shi a saka daukan cewa a ah, Qur'anin ne baya aiki me yasa mun saboda ba a san ahlul bait bayan annabi ya ce eh, Qur'ani Qur'ani da ahlul bait tagwaye ne ko su sun raba sun dauki qur'ani kada sun azza alibai an gani wannan shartin duk wata aya zai ga ba su amsa ta tana wannan dan abin da suke faɗa <laughs> to shi ne dai yawa to shi gaba da abin da ta su ba sun raba a su ne masu karaba ne? su da wa'anda suka gashi na dalilan da maka su suka raba to su qur'ani suke ta an tantance ko an yi ma a wajen tattara shi a rediyo ya faɗa ko cewa ƙur'anin sabai sun yi maguɗi wajen tattara ƙur'ani a ne ka saka cewa yanzu 'yan siyasa wani iyazu billah a dinga zagin sahabbai a Kano a rediyo kuma wala azumin nan ba a sa wala a tarwar sa irin wannan zagin da cin mutunci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda asalin yarda dai in ba ka da su wato annabi ya yarda da su suna manya manyan sakasarorinsa na jikinsa wanda inda a ce ba daidai suke ba sai an yi wahayi a kore su ko da sun an na kaza a kaza amma ba Salam ya ba su aure ya aura daga gare su ya yi musu kaza ya musu kaza ya amintar da su akan amaroni da yawa ko ba su ba kuma su ne mutanen banza su ne suka san qur'ani suka san zuciya wani san zuciya me suke bukata a duniya ba abin da suke bukata na duniya hasbunallahu wa ni'mal wai cewa ai ga ma Allah ta'ala yake tawala qarsaba قد كلمة عن عباد المرسلين إنهم لهم المنصورون كم وإن جندنا لهم الغالبون وي نا أنت وإن جندنا لهم الغالبون أجيكا بايمو wato alkawari ya guda da cewa su ne masu nasara su ne ababen taimako sai ya kuma wa tawagan mu wa inna dundana lahum al-ghalibun tawagan mu in za a gwada tsakanin musulmai da kafarai su ne masu nasara to nan sai ka tambaya wato a bisa ƙasa afghanistan da suka buga da america ka tambayi kaza ka tambayi iraki lokacin da aka yaƙi kaza musulmi da suke da fara a ƙur'ani baya aiki aba wauta da jahilci zahiri irin na shi'a nan wai a duka tambayi duya ƙuƙunan da aka yi ake yanzu a zamani da aka yi a shekaru a baya har zuwa yanzu ne za a kwaza tsakanin musulmai da kafirai kafirai da suke nasara don haka kawai wai yanzu kawai ƙur'ani baya aiki muna cewa shubha ce da amsar da muka bayar muka ce to shi shikenan mun yadda amma amma ka zira amsar muna da tambayoyi muka ce a wasu na ma'auya da kake ganin da kake ɗauka cewa shi shi yi jayayya sai zina ali bali ma ya yi sai zina ali yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shin shi ya aka yi Allah ya taimake shi in kirgewa ce da ahlul baiti shi suka samu sabayin da ahlul baiti ɗin sabayi na fahimta ya aka shi Allah ya bashi nasara akan akan daulolin kafirai ya aka yi jihadi duk musa wadda yi da kafirai shi da fa iri jima da sayyidina alim fa suka samu saɓani ya aka shi Allah ya bashi nasara akan jihadin da ya yi, ikan musulunci kasashe sai mu ka ce wai koyi kaza kaza kaza shi da kake ganin shi da kake zagi dare da rana shi ya aka Allah ta'ala ya bashi nasara akan abokanin gaba ita musulunci abin ƙasar china an gane da ƙasashen turai har faransa ita musulunci wannan yankunan su abu cyprus su ina ne dushe shi wannan jariya aka yi allah ya bashi nasara shi sai mu an sa da zaka ce kaza kaza kaza lalle akwai wani sababi da ya sa mu ba mu nasara a yanzu da mu za mu bincike imanin mu musulmai ya aka yi shi da kake la'anta sahabin manzon sallallahu alaihi wasallam yake la'anta ita tsinewa sai ce ma'awiya kaza kaza kaza shi ya kai Allah ya ba shi nasara shi da ya ƙi sai da suka suka samu saɓani har abin ya kai da ka samu saɓani mai girma ya kai shi Allah ya ba shi nasara shi da kake wa kake kaza kaza kaza a amsa a fili asali abin da ke faruwa cewa shine hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud daga daga wato babban sahabi Kauban Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzalar salam ya ce yushaku al'umma an ta tada'a alaikum kama tada'a al'akalatu ila qas'atiha fa qala qa'ilun wa min qillatin eh, nahanu yawma id manzalar salam yake cewa lokaci ya kusata da al'ummatai na duniya za su ta a kanku kamar yadda mutane masu yunwa suke ta kan kwanan abinci sai sai mai tambaya ita ya aikin Allah shi musulmi a lokacin kaɗan ne a duniya da za a musu ta an kamar yadda ake kwano hari ake kai masa hari kwanan abinci ana jin yunwa sai manzon salama yake cewa bal antum yawma idin na walakinnakum wusa fa wusa usay ba haka wani mara yake ba a lokacin kuna da yawa sai dai ku kuna da yawan da yake kamar kun kogi ne sai da ɗan kara ɗan kaɗan ɗan ƙarami sai iya tara ƙato kun fara kun faru amma musulun ya faɗi sababin rashin nasarar ya faɗi mai zai faru ko na rashin nasara da zai faru a ƙarshen zamani wal yanzu anna su min suduri aduwikum al mahabata minkum ƙarshe Allah ta'ala zai cire kwarjinin ko a cikin zukatan mai kafirai abokanan gaban ku za a cire kwarjinin ku a cikin zukatan zuciya ba sa zai shakka ku ko da shara su haka ku a cikin garuruwan ku cikin ƙurashin mutunci a samu ku dokoki da amurka kamar bayi haka zai faru idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal yaqdhifanna fi qulubikum alwahn kuma sannan za a jefa alwahanu a cikin zukatan ku musulmai fa qala qa'ilun ya rasulullah wa ma alwahan sai mai sama ake cewa kin Allah me alwahan shine rauni me rauni me kake nufi da wannan kalmar alwahan mun sama anata shine rauni to me kake nufi ƙarin bayani sai haka suke wa manzon sallallahu tambaya domin su tsotsi ilimi sai manzon sallallahu yake cewa hubbu ma'ana alwahan shine hubbu duniya wa karahiyatul maut ananin san duniya da kin mutuwa shine alwahan wannan abin zai tu a zuciyarku san duniya da kin mutuwa babban misali a nan shiwa shine ana jin wani cutar za ta shigo za ta shigo amma kowa ya sa ta takunkumi a wuyarsa kamar kura wai kana mota ka sa gilas amma ka ka ka tsoron mutuwa ba fa ta zo ba kana ka zuwa gilas ka sa AC amma wai ka rufe hancinka ka ka a wannan abokin tafiyar da ka shi ma da wannan takunkumi kamar kura yi ko tsoron mutuwa tsoron mutuwa tsoron mutuwa a bakin yadda ga an an rikita an kora kala ka ta kaka kaka yake da mutane wannan shine alwahan eh, eh, san duniya da kin mutuwa san duniya da kin mutuwa wannan shine sababin wani hadisi man sa dake cewa ba ku samu nasara ba hatta tarji'u ila dinikum sai kuma zuwa ga asalin addinin sannan za ku za ku dinga tsorata kafirai sana su dogon tsoron ku kamar tsawon she eh, wato nisai wato a wata guda su dinga jin tsoron ku kuma sannan ke faɗa ko cewa an sanya min cewa kafirai su dinga jin tsokara eh, su dinga jin tsoro na masiratu shahar tsawon wata guda yake tsakani na da tazara su dinga jin tsoro na to ku ba ku da wannan kwata ba ma alaka to sai kun dawo zuwa ga asalin adinsu za ku samu wannan baiwar za su dinga jin tsoro daga amurka sa dinga firgita wanda abin da ya faru kenan lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi lokacin sai zama auren da ake la'anta ake tsinewa to abu dubai wanda Allah ta'ala ya musu suka rusa suka rusa daular Farisa wa Rum da suna tufa hawa a wannan lokacin sahabbai da Allah ta'ala ya musu wannan baiwa da ake la'anta ake zagi su su su Allah su suke musulunci wannan baiwar da kai kai ba abin da kai an ga kana lokacin eh, cikin tsaya da lalaci ba abin da kai amma kana tsine musu kana la'anta wannan ba abin da suke yi ba su suke da falala a kanka da sun yi bacci da a ce kafirai ne kamar da kake ɗauka da wallahi kai baka ba san kanka ba kana cikin duhun kafirci wa a ce wai ma'auya wai wai sai da gumaka yake to tsaba shi da da da abu tsaba tabiwa mutumin da ya kafa daular musulunci da ta yi ayyukan da ayo ana zinkinawa sai ka musulunci dukkanin sassan duniya sun yi aikin alkhairi da yawa amma kullum la'antar su aiki kullum la'antar su aiki gobe za su alanta biyu ba za su la'ance shi sun aba gidajensu da wauta shi a kenan duk alkhairin musulunci ba sa gani duk alkhairin sahabbai da suka yi ba za su gani ba su gani shi ne tuffar da yahuda da nasara suke da ita na kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya masa baiwa da su domin sun dara gama bayan wafatinsa suke la'anta su kuma Allah ta'ala mai ike kissanta haka a cikin Qur'ani cewa ga baiwar da Allah ta'ala yayi wa annabinsa ta yadda Allah ta'ala ya hada shi da sahabbai ko an sagar in akhra tab'ahu ko farfa tarawu ruka'a sujada ko ya tabuna fadlan min Allah wa zuwana فيما هم في وجوه من اثر السجود ذلك مثل في التوراه ومثل في الانجيل فغير اقل شقعه فعذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعذب الذراع ليغيظ بهم الكفار domin kafirai yahuda da nasara su dinga jin ba daɗi shi ma kai sai ka ara kaya ba kai ma kake jin haushin sahabbai don Allah ta'ala ya ce domin kafare Allah ta'ala ya masa wannan baiwan ne amma Allah sallam domin kafare su dinga jin haushi shi ma sai ya ara ya ka yake jin haushin sahabbai shi na abin da ke faruwa musulunci daban shi an ci daban Allah ta'ala ya samu dace ana ga saboda kuracewar lokaci a ya kamata mu tsaye da bayanin da insha Allah idan Allah ta'ala ya mu karatu na gaba Idan dan mu tura zuwa ga wata gabar abinda ya sa muka tsawaita bayani game da imani da alqur'ani muka dauki wajen darasi uku ko hudu saboda idan muka wata wannan gabar wasu matsalolin ne a gaba masu tarin yawa kowace fa'ida idan kowace matsala idan muka zo a kanta za mu ga tana da matuƙar muhimmanci a tattauna ta kada sai ga an darasi biyu uku hudu wani lokacin ma sai ga an darasi biyar akan matsala guda ɗaya saboda kowace gaba akwai bayanai da yawa da suke da alaƙa da rayuwarmu na imani rayuwarmu ta imani a yau dole haƙƙi ne a yi bayanin komai yanzu musulunci ko addini yana cikin matsala dole sai an yi bayanin yadda al'amuran su za ka kyale aka wuce ba fa'ida ba ya karatu ba dole sai an yi bayanin yadda abe yake insha Allah ka tuna gaba za mu tafi wani bangaren na yake da alaka da ita aqida ta alu sunna wal jamaa son shine ma'anar amantu bil qur'ani ashrafi kutubi na yi imani ne alu sunna da al qur'ani kuma na yi imani shi ne mafi ɗaukakar dukkan littattafai da Allah ta'ala ya saukar da ma waɗanda ba Allah ne ya saukar ba wanda aka ƙirƙira wa Allah ko littattafai na ɗan adam da yake ganin cewa sun fi kowane littafi ma daraja a bayan ƙasa shi na ƙida ta ahlus sunna wal jamaa ah, fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh